Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan mitoci 25-31-41. A yamai kuna iya jin kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 eh, zangon FM sai kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani sarauniya da niya FM. Ana kuma iya kama mu ta intanet a voahausa.com da kuma ta Facebook a voahausa.com. Masu gabatarwa, Safinatu Sada Sodangi da ni Maryam Bashir Bugaji. A yau za mu yi magana ne akan al'adu, zamantakewa da nishaɗi kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a, inda yau za mu tattauna da wani da ya zo shirya taron raya al'adun Najeriya a nan Amurka. Wannan taron raya al'adu na 'yan Najeriya mazauna Amurka mun shirya shi ne don haɗa kan mutanenmu tare da shi da sha da baje kolin suturinmu da kuma nuna wa duniya cewa mu 'yan Najeriya guda ne kuma Najeriya sunanta Najeriya. sai kuma shahararren mawaƙin hausa sarkin waƙa naziru m ahmad ga mai makaman yaƙi mai taranta da littafi mai ta maɗan yusuf sadaunan mu mai komai dozin mai kuɗi duka sha ɗaya daunan mu kasance da mu a yau a cikin shirin naku na yau da gobe shirin matasa. To bari mu je tattaunawar da Usman ya yi da wannan bawan Allah da ya zo ya shirya taron raya al'adun Najeriya a nan Amurka, Mr. Thomas Akinkwebe. So Thomas, uh... Welcome to VOA. Muna maka barka da zuwa sashen Hausa na murya Amurka. Mun ji kana shirya wani taro na raya al'ada a nan Amurka. Shin me wannan taro ya kunsa? Nigeria Carnival USA Wannan taron raya al'adu na 'yan Najeriya mazauna Amurka mun shirya shi ne don haɗa kan mutanenmu tare da shi da sha da baje kolin suturunmu. Da kuma nuna wa duniya cewa mu 'yan Najeriya guda ne, kuma Najeriya sunanta Najeriya. there's no division so nigeria is nigeria what do you want to achieve me kake son cimma ko kuma in ce mutane kake son su koya daga cikin wannan taro na carnival da ka shirya yi ah, a lot of people don't show their kids mutane da yawa ba sa bajewa duniya al'adunsu a faifai shi yasa muke so mu nuna namu a fili akwai wata rana da na bawa dana rigar mu ta gargajiya dress amma kawai sai ya tattali ta cusa cikin wando zai zanzaro da igiyar mazajin wandonsa muna buƙatar jaddada al'adunmu ga mutane domin su gane mai cici ita an ce a bara ka fara irin wannan taro na raya al'adu ko last year when we started it we did it at the same venue eh bara da muka fara mun yi ne a wajen da muke so mu yi a yanzu wato veteran plaza inda muka samu halartar mutane akalla sama da dubu uku tare da jakada guda amma yanzu ana farga da abin sosai because last year we have saboda haka mun faɗaɗa tare da ɗaukar jakadu don wakiltar sassan Najeriya daban-daban to take from each za a gudanar ne ta hanyar yin maci akan tituna baje kolin abinci da sutura da komai namu haka muke yi muna sa ran ganin kayan gargajiya irin su iyo na yarbawa i'm expecting eyo Like the outside now, they have that big trumpet. Okay, uh, alligator. Or Thank you for uh, telling me. Or, or, or sarewa or so, alligator. Yeah, so they have that. Idan lokacin ya kawo, ‘ya'yanka suka tambaye ka menene wannan, za ka iya faɗa musu. Kamar yadda na ce, muna buƙatar cusawa a mu sani da kuma son asalinsu a cikin zukatansu. What type of, uh, Waɗanne irin mutane kake son gayyata a wajen taron? Ma'ana waɗanda za su zo. Everybody. Olubadan of Ibadan okay. in Oyo State. We are expecting him. We are expecting the governor of Adamawa State. Um, muna sa ran zuwan sarkin Badun, gwamnan Adamawa da kuma shugaban al'adun Najeriya daga jihar Imo. Sannan kuma muna sa ran zuwan sarkin Kano, Muhammadu Sanusi na biyu. And again, we are still in talk with the Sanusi, okay. the MF Kano. Okay. So, so those are the caliber of people. That's what I'm expecting. Is it uh, Shin ka shirya ne don neman kuɗi ko kuwa? non If I'm looking for just to make money. Idan da don kuɗi ne, da ba zan jira zuwa yanzu ba. Biki ne kawai na raya al'ada. The event I'm doing to nawa ne shiga wajen kyauta ne ba kwabo yaushe za a yi shi wannan taro na raya al'adu kuma a ina za a yi the street da za a yi a ranar asabar 30 ga watan yuli nan ne a dandalin veteran plaza da ke unguwar silver spring da ke jihar maryland downtown silver spring maryland shin wani sako kake da shi musamman ga matasan najeriya duba da yadda yanzu ake ta samun maganar ta da kayar baya ko kuma tunzura mutane cewa lallai a maraba kasar yan arewa su ce arewa yan kudu su ce kudu kai da dai makamantan irin wa'annan wanda kowa yake ganin shine kan gaba Ina kalubalantar matasa da su zama masu dogaro da kansu ba tare da dogara da wani ba. Sannan su sani cewa Najeriya ɗaya ce kuma suna mu 'yan Najeriya. To mun gode Thomas. To yanzu za mu shakata da waƙar baƙonmu na gaba. wane gari, wane gari. wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja na zalla Makanin hmm. ta yi. ta yi daɗi sosai sabina kin je wannan taron raya al'adun najeriya nan zaki je insha Allah zaki je to mm. ni ma ainihin mu je maryam mu je mu je kan gaskiya ka suna kokari akai akai zaki ga ana dan shirya irin wannan tarurruka kuma irin wannan ne zai sa ka kimanta gida ka daga tuna mm. gida ko kuma ka ga al'adun da ba naka ba eh tun balle nan wannan jihar Maryland din nan mm. ko lahadin da ta gabata na je da tare da wasu kawai na ma na gani suna baje kolin kayayyakin Afirka gaba ɗaya ki ga kayayyaki a tamfofi ne abinci mm, ne mm, akai akai mm. wurin nan dai suna yawan haɗa irin waɗannan ah, tararrukan to yanzu eh, haka ne to yanzu bari mu je ga shahararren mawaƙi sarkin waƙa Naziru M Ahmad da farko malam Nazir ka ba mu takaitaccen tarihinka to ni dai an haife ni a jihar Kano wata unguwa da ake ce mata Gwammaja so wajen ya kama 1986 so na tashi nan gwammaja a gwammaja na girma a nan na fara primary school daga nan na tafi secondary school a wata unguwa wata ake ce sabuwar kofa wanda daga secondary school sabuwar kofa na koma king's college wata take jami'a so daga nan kuma ya nufin tsindima harkar wani a takaice kenan. to ya aka ka shigo wannan sana'ar eh na shiga sana'a ne saboda ba wai a lokacin ban ɗauke ta sana'a ba don abin da nake tunani duk duniya a lokacin na san ko da ko ba lokacin ba har zuwa yanzu ko na ci kowa kuɗi a afirka ko a duniya na san abin da zan ya birge ni abin da nake so waƙa ni wannan shi ne dalilin da yasa ka ji ni a waka lokacin da na fara wakan ina so ne so har gobe kuma waƙa ina yi ne ba wajen kuɗin ba idan ina so dan duma su kawo waka masu bani waka za su gaya musu idan ka ce in ba ma bai zama dole ba so ba wai ba na yi ba akwai lokacin da za mu negotiating a biya ni in akwai wannan daga baya kenan da na ga so da na karɓu abin ya ji sai na karkatar da komai duk abin da nake yi na business na yi a lokacin wanda bai kai wakan ba sai na dawo wakan a da time da wakan ya kallafe ni sosai to ne sai in shigo da wancan shigo da wannan na business in shigo da wannan duka. Mm. Malam Naziru abin da ke burge ni ko kuma in hmm? ce na san na ce kare abin da ke burge ni ko kuma in ce na san da yawa daga cikin masu sauraron mu suna yana burge su akan ka yadda yaranka suke da gani yadda kuke waka da kai kai har yaranka kuna son abun kuna murna kuna waka kuna wannan ne atisaye ne kafin ku yi waka ko kuwa don wata rana eh, da kake an shi kamar in ka fara sai su ansa maka irin ba an shi kawai suke ba kamar suna ci gaba ne su ma to kuna atisaye ne kafin ku yi eh gaskiya ana yi amma in ya kama a laifin kamar inda ya tunce ba yadda za a so hakan za a so amma in ana so ya tsari sai an zauna an yi wannan asibitin an an zaraba an shigar da wannan an shigar da wannan. Mm. to yaranka yan uwanka ne ko ko kannanka ne ko ko abokananka ne. a'a ba ya wasu abokanai na kuma kawai Eh, masu sha'awar ne su ma eh masu sha'awar wakan ne amma ba wai abokanai na tun na da ba daga baya ne kawai kowa muka haɗu da shi mm. a harkar abin to malam nazir a baya za ka ga um, mawakan gargajiya da makaɗan baka a ƙasar hausa sun karkasu inda akwai makaɗan yaƙi na jama'a har da na sarakuna kowa da wanda yake yi sai ga shi waƙoƙinka sun raja a kan sarauta sarakuna har da ma jama'a Kana kwaikwayon irin salon da ne? eh to abin da yake tafiya ke yanzu kin ga eh, idan abu in yanzu ka ɗauko akwai wannan ka ɗauko duk yadda ka kunna masa mawaƙan ko ni da ban saurari mawaƙan da ba gaskiya ban ji su mawaƙin da na san na ji shi ma locally haka loki ya yi ta sanadi kawai an ji ana ina shiga mota ba loki kawai na tsinci eh, wani kasa ɗin shi na test sai na tafi na tafiya daga Kano zuwa Niger da shi a cikin kwairo. So tun daga nan sai na gane to ai ni ga yadda nake sha'awa da ba haka nake sha'awa ba. Ina so in waka ne kamar mawaƙa na hip So daga baya kuma da na ga wannan na ga wannan sai abin ya burge ni sai na koma wannan so da na dawo wannan sai na ga to in ba a zamanin da abin a wani yadda ainihin kiɗa yake tafiya yanzu ba mm. to ba kowane yaro ne zai tsaya saurare ka ba dan ni kana a lokacin waka bai faɗe nake ba a cikin wakar tasa ita nake ta ji ina dawo da zuwa to hmm. shi ne eh, muka dawo da na zo na zauna sai na ga a ah, to zan iya yin abin da ya fi wannan so shi ne yau kullum in ɗauko wannan idea in na gama da ita sai in ajiye sai in ɗauko akwai idea kala kala na kulle su na ajiye idan na ɗauko wannan na ji tayi tayi tayi ji tayi amma cikin ikon Allah duk wacce na dawo ba wata ake turiya don kowace sai na tsaya ne aiki. Sun hmm. To Malam Naziru da kwai wasu waƙoƙinka da na sani da kwai wani gari da kwai ba zan sake ki ba da kwai mai waka kullum in ina jin sun sayan hmm. alakanta da kamar wani gari kayi yi shi ne akan wani gari ne daban ba zan sake ki ba a kan ka ne ya faru ko mai waka shi ma a kan ka ne. Mm, abubuwa ne da true life story ne dukansu amma ban da wani gari labari ne na gaske suna cikin waɗoɗin da nake so mm. saboda duk abin da nake faɗa eh waƙoƙi ne wanda ka yi suna sosai a kansu yawwa to mm. duka gaskiya ne abin da nake faɗa amma ba wanda ya faru wai a ciya a kai na ya faru kowanne da akwai yadda ya kawai in ya hakan ne na ɗauka na ga kai wannan abu ai ya kamata a faɗakar da mutane Su sai in biyo su ta wannan sigar in faɗakar da mutane haka to mm. ya aka yi kasa wa kanka suna sarkin waka kai ka sa ma kanka koko ko jama'a masoya ne suka sa maka <laughs> abin da ya fara daga farko sarki na mawakan sardauna fara mm. farko sardaunan dutse ne nake sarkin mawaƙansa da na naɗa kai na farko sai kuma ya ban daga baya da kansa yake yin mm. da su ko mutane sai suka ba ma da su a ah, wancan ya fi musu kawai suke sarkin mawaƙan kawai ya fi musu shi ne suke faɗa amma ni kai na an an faɗi sarkin mawaƙan ba wai daɗi na ce na fi so a ce musu kawai ya fi amma fa kana fa amfani da shi fa sosai <laughs> sarkin waƙa ba mm. a wasu in sun tashi kan kake su sarkin mawaka don sarkin waka ma'anarsa daban da sarkin mawaka. Mm. to a shafin ka na instagram da muke biye da kai kana yawan zolayar hadiza gabon game da ko hausarta amma ko anya tsakanin ku babu wani abu ai da kwai lokacin ma da kama aka ce ma zai aure ta haba mm. to <laughs> haka suka yi waka tare <laughs> suka yi waka tare lokacin ana ta cewa kai zaka aure ta kai zaka aure ta eh bi an yi wannan a baya bi an yi wannan a baya in san wani abin kana naka ne Allah ya nuna hmm. Allah amma muna da alaka mai karshen zai hmm. wahala in na ce miki eh, ba mu da alaka mai karfi ke da yadda muke da ragowar yankin tabu ita biyu yadda muke da ita ya bambanci da kowa saboda irin kaman shift like eh, sister to me ya haka raki ba wai irin a ce wacce na ji da na san ta kai in mun haɗu mun gaisa to ita dole akwai hirarrakin da muke yi wanda sun nuna da bayan mun yi soyayya To magana ta fito kun yi soyayya. <laughs> <laughs> Tambaya ta kuna da. A Me kace? Eh, za ki ta yi da ki tambaye mu ya muke ciki ba. To ya kuke ciki? Na ji ka kaɗai ki ya yin lokacin zan ce musu na kan da na soyayya na ganta na ce ina so. Mun yi soyayya ɗan lokaci kuma har abin da ya mutane suka kamba ma shi ya zama babba. Hmm. Mutane suna son suna son ku a hakan ko zai ku yi kuma kaman tana birge ni da wasu halayenta. shi yasa a lokacin da daga baya kuma Allah da ikonsa komai sai ya fada kwandon shara. In yadda abu ne. Abu bai daɗi ba. <laughs> Allah da Adam an ce eh, matar mu shiga barinsa kowa da abin da Allah ya tsaga. Mm. Amin amin amin. To yanzu kana da iyali? Eh ina da mata har guda biyu. Lalle. Masha Allah. <laughs> To yara fa. Eh ina da yara uku. To masha Allah. Raya. Mm. To kana da alaka da Misbahu Ahmad? eh yaya nan shine babba a wajen baban hmm. sarki hmm. me ka sa gaba yanzu wasu gurori ne kake fatan cimma eh kullum dai abin da muka ɗauko tun farko shi muke fatan mu so muna so a wayi gari arewa ta ci gaba a bangaren tattalin kamar yadda ko ina suka ci gaba sannan muna ta fata mu ga duk inda za mu shiga ba zan amanta da al'adunmu ba hmm. for example yanzu kamar hip hop ya doso kuma hip hop dama mun san ba a waƙoƙin mu so ko irin shi haka mukan yi kuri kawai mu tare shi mun tare sai mu sassa al'adun mu duka a ciki kawai su zauna har abada wanda duk wanda ya zo su da ya haka so wannan shi ne burin mu kawai duk wani sauyi da ya zo ya na bai tsallaka eh, al'adun mu addinin mu ba ya zamana kuma mun jawo ci gaba wanda zamana mu ne ko in ce ni ne ina ɗaya daga cikin wanda suka kawo guguwar sauyi wanda sauyin zai taho da mutum zai yi yadda ya so abin za ka yi ɗau lokuta kana jin daɗin abin da kake yi kuɗi kana samu yadda ya kamata kana cikin kwanciyar hankali da rayuwarka ba kamar yanzu wanda yawanci talabijin suke ciki ba a arewa. Mm. Ina cikin wasu hali wanda abubuwan ne ba wai yadda muke so su ce tafiya ba to baka isa ba dama in Allah ya tafi haka ba ka yadda ka ga dama amma mm. duk da haka akwai wasu abubuwan da in mun gyara su kuma Allah zai duba mana kwarai muna da ta iya Malam Naziru a matsayinka na mawaki da yake da masoya matasa manya wani irin shawara gare ka ga matasa to fatan mu dai da matasa shawara ɗin mu ha kullum abin da yake damun matasa mun kasa tsayi da mu a ɗaya wannan shine babbar cutar da take damu dan arewa kullum gani yake gani kin san abin da yasa na ce magana ina da kanta gaskiya idan mm. mutane su hakuri na ce faɗan arewa da yawa saboda na ga abubuwan mu matasan mu ba sa tsayi da hankali a waje da mutum in ya taso yana so ya yi aikin jarida kin fahimce ni mm. ko yana so ya zama likita ko yana so ya zama akto a'a ba zai taho kawai da bari in yi karatun da zan zama likita eh, to na zama likita bari in tsaya kawai a likita yanzu mu anan kowa likita ne kowa dan jarida ne <laughs> kowa a wannan shi yake ja mana shiga matsala kana magana ba na jin daɗi wani shi ba likita bai ce in ka shafa ba za ta birni haka kawai kana nan kai asu kuma ba wai ka tsayar da kanka a matsayin kai kana harkan fim bane kowai so sana'ar sai ka rasa wacce za ka hmm. ka yi karatun an rasa ne ta karanta so in ka yi karatun ka ka karanta eh, likitanci ko harkar noma kawai sai ka ajiye su saboda wani wanka yana gukara sanata ne kawai sai ka je a neman ma aiki kai da ka karanta harkar noma sai a da kai <laughs> so kin ga har gobe wannan abun ba zai ba mu ba ka taso zuciyarka ka ta'allaka a wajen gyare a harkar injiniyarin kenan ka gama ka yi komai ka takura wa kanka sai kana yaro haka ka taso kawai kana tashi saboda wani ɗan uwanka ko ka san wani abu kaza kawai sai ka ta in ba a nema ma aiki da ka je ka fara a waje ne waje ka ɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana nan za a ga kawai mm. shi ne wannan abin da ke ba shawara mutum ya dinka tsayawa a gu muna tsaya a gu shi ne za mu zama muna da ƙarfi sannan mutum ya dawo mai gaskiya mutum ya dawo mai gaskiya ya ta haƙuri ya ta haƙuri ta gwadawa ta gwadawa wata ran za ka samu ainihin mai ake cewa da hausa eh, nasara nasara mm. malam naziru a wannan murya taka mm. mai daɗi ta mawaƙa muna son kai masu shirin yau da gobe waka cikin minti ɗaya ko biyu <laughs> ka rera wa shirinmu na yau da gobe na matasa yan waka mu ji. Yau eh, da gobe ai Allah. Yau da gobe kan sai Allah. Duk da dai ba masu kiɗi ba masu an shi kai kaɗai kai mana. Ba amsa mai. An <laughs> lalle kan mun an samu ka. Ba zama amshi. <laughs> amshi. Mm. Eh, ka sauna eh, za mu bi shi bashi za mu bi shi bashi mm. za mu bi ka bashi <laughs> ba ba matsala na gode mm. Mm. to mun gode kwarai malam naziru to insha Allah to eh mun gode mun gode sosai ga mai makaman yaki mai taranta da littafi mu mai ta madan yusuf sadaunan mu mai komai dozi mai kudi duka sha daya ne sadaunan mako ya cika dozi isa kagar na kaɗe da asikin ka kai aka haife ka. Sardaunan dutse ya mai girman rami. Ini magana akan kuɗi na gama. Mm. Safina na ga kina ɗan takawa fa. waka ne ya wani tuna min yi gida ya tuna min wani waka sarki ai malam Nazir kan Allah mai bayo waka gaskiya yana da bai wuya ka ji waka shi bata burge ka ba da wanda yake ma sarakuna wanda yake ma jama'a da kai ba wanda ba ba mai ba magana da wanda ya sarkin Kano ta ta yi ta ai na ga ma wannan waka tana ta yawo ni ba ma san ba ma san waka ba sai da na gani ranna na a shafin Instagram wani na ta sun sun yada shi mm. wai wannan na zata wata sabuwar waka ce mm. sai daga bani ashe ba ta yan kwana biyu kamar shekara biyu eh, ma tun lokacin amma gaskiya iya waka mu ma mm. yanzu kam za mu sa ido mu jira wakar da ya mana alkawari mun shi bashi gaskiya eh. mm. <laughs> to yanzu kuma Maryam bari mu je gidan hajiya sa'adiya abdalla mu ji me take mai ki sani kai karshen mako ya zo eh. mutane kam kasa kunnuwa kan wannan mm. <laughs> Assalamu alaikum yan uwana mata da fatan duk muna lafiya. To kuna tare da ni Sadiya Abdalla a yau a kicin ɗin namu za mu yi fatan dankalin turawa. Na san dai uwar gida idan aka yi magana dankalin turawa fatan shi za ta yi tunanin za a tafasa nama ko a markaɗa kayan miya a zuba in ya tafasa an yanka dankali a zuba. idan ana so idan yi kauri kauri za a dan sa muciya ko wani abu a dan daddana yi to yau ba shi muke bukata ba yau za mu dan canza ma zanin wata dabara ne to uwar gida ki biyo ni kicin din yau ki ga abin da zamu yi daga farko dai za mu tanaji mu na turawa sannan da niƙaƙƙen nama ko kuwa ko abin nan kirjin tsokan nan na kirjin kaza in mutum ba zai amfani da niƙaƙƙen nama ba ana iya sanya wannan tsokan nan ta kaza kirjin sannan kuma za a tanadi karat sannan uwar gida ta tanaji albasarta da attarugu tafarnuwarta sannan kuma da cittata in tana da ɗanya tana iya amfani da ɗanya idan kuma da kakka ce ke garta busassa to duk ɗaya tana iya amfani da wannan da su maginta duka da kori duk uwar gida ta ji wannan da mai to daga farko dai kamin mu je kan dankalin uwar gida za ta sami in kuma za ta sami kazan nan tata idan cinye kazan ce to in abu in kirjin kazan ne wajen tsokai to abin da ya kamata uwar gida ta yi sai ta fara yanka wannan tsokan nan ƙanana ƙanana in ta yanka ƙanana ƙanana sannan sai ta ɗora kan frying pan ɗinta ta ɗan sa mai kaɗan ta kawo maginta ta sanya da kori ta yanyanka ya albasarta ta sa a tarugun ma ta ɗan jajjaga shi ko ta yanyanka shi duk ta sa a cikin wannan a kaza tsokar kazan nan da ta ɗora kan wuta ta sa maginta ta sa komai ya ji idan ta gama wannan sai ta aje gefe ɗaya sannan uwar gida ta ɗauki wannan karat nata shi kuma ta fere shi ta ɗauraye ta sa wannan abin nan da ake gurza kubewa ta gurza karas ɗinta shi ma ta aje shi gefe ɗaya idan uwar gida ta yi wannan sannan in kuma niƙaƙƙen nama ne za ta yi amfani da shi to kamar yadda za ta yi ma wannan kazan na haɗin abubuwan na haka wannan nikakken nama za ta ɗora shi kan frying pan ɗinta ta sa mai su attarugun nan ta yanka ƙanana da su albasa da su magi da komai ta ba shi tsoro ta yi shi zai yi warawar haka ya kyau kamar dambun nama shi ma sai ta aje gefe ɗaya sannan sai uwar gida ta ɗauki wannan dankalin turawa nata ta fere shi idan manya ne sai ta raba in ta fere shi ta raba shi bibbiyu in kuma ƙanana ne ba sai ta ƙara yanka shi ba idan ta yanka wannan dankali sannan sai ta dora shi kan wuta da gishiri ta sa gishiri cikin ruwan ta dora shi sai ya dahu idan ya dahu sai uwar gida ta ɗauki wannan dankalin nan sai ta raba shi gida biyu in ta raba shi gida biyu sai ta aje rabin idan kuma akwai manya a cikin dankalin ne ko ko ƙanana sai ta wawware ƙananan sai ta aje gefe ɗaya wannan sauran dankalin nan rabin sai ta zuba shi a cikin blender idan uwar gida tana da irin ko ta yi ajiye ruwan tafashen nama tana iya zubawa ta markaɗa da shi maimakon ruwa idan kuma uwar gida ba ta da wannan tana iya amfani da ruwa na famfo ta markaɗa wannan dankali kada ta bari ya yi irin ko ta sa mai ruwa da yawa ya ruwa ruwa kada ta yi wannan ta dai markaɗa shi dai sosai dai da zai yi shi bai yi ruwa ruwa ba kuma shi bai yi kauri ba idan uwar gida ta gama wannan sai ta kawo wannan dankali da ta markaɗa sai ta zuba a cikin tukunyar da za ta yi yanzu wannan fatan dankali da muke magana idan uwar gida ta tashi ta zuba wannan sannan sai ta kunna wutarta in ta kunna wuta sai ta ɗan diga mai ta ɗan sa mai kaɗan ba da yawa ba sai uwar gida ta kawo wannan naman nan ko wannan niƙaƙƙen naman nan ko wannan tsokar kazan nan duk wanda ta yi amfani da shi sai ta zuba a cikin wannan niƙaƙƙen dankalin nan da ta tura kan wuta idan ta zuba shi sai ta kawo wannan karat ɗin nan da ta gurza shi ma sai ta zuba a ciki in ta zuba sannan sai ta ɗan rufe shi ɗan minti biyu sannan idan ya ɗan da ta kaɗan minti biyu ta ɗanɗana abin da bai ji ba ta da dama can cikin wannan naman nan an sa su magi da sauransu to duk kin ga zai haɗe tare da wannan markaɗaɗɗen dankali idan ta ɗanɗana idan akwai abin da bai ji ba sai uwar gida sai ta ƙara sannan idan ta kara sai ta ɗauko wannan sauran dafaffen dankalin nan sannan sai ta zuba a ciki kun gani an samu kwatar dankali sai ruwan gida ta bashi ya dan yi minti biyu ko biyar tunda ba a son abubuwan da ke ciki su dafe da dama duk an daddafa su to sai uwar gida ta kashe sanwata fatan dankali ya tashi kin ga uwar gida an samu bambanci da wannan dahuwa da ake mafatan dankali da irin wannan daban ga ruwar ruwan nan da kauri kauri dama dankali ne gaba ɗaya shi kamar kaɗa. da ɗan wannan nama naman na in ma kazan ne duk zaki ji shi ga karas sannan kuma ga wannan dankali gunduwa gunduwa da ke ciki to kun gani na an samu canji uwar gida ta samu canjin fatan dankali an sarrafa shi ta wata hanya daban to ma a huta lafiya mm. fate iri-iri. iri-iri. Mm, sai ya shiga blender. Gaskiya ina eh, kamar yadda ce ana eh, amfani da blender ana ma iya amfani da turmi ta barya eh, da dake shi eh ana iya dan sa turmi ya daddaka zai na tana da dai fatan da muka ci jiya ne mai daɗi <laughs> <laughs> Maryam ina son in mm. tambaye ki a rayuwar kin taba jin kina son wani dan wasan kwaikwayo ko wani mai waka ko wani da ki ji dai wani kina son shi kiji za ki iya auren shi ko za ki iya rayuwa da shi kwarai kuwa kwarai kuwa ni zan ba ki labarin labarin wata mm. diyata zan ce mm. wannan naziru sarkin waka da muka yi waka da shi tana mm. daga cikin ina ga manya manya masoyan shi karama yarinya ce ah, amma tana iya auren shi <laughs> Allah masha Allah <laughs> a <laughs> yana da farin jini mutumin nan yana da farin jini kawai kuma ni ban taba jin ba ta ce fa tana son mm. wanda ba kawai dai shi ne ta taba cewa tana so ita wallahi za ta iya auren shi na ce a lalle ka ya kamata ya sani ya sani kam to ya <laughs> ji ni kuma ke so waye ne lokacin nake so da nake yarinya ina shekara tara Michael Jackson me burge ki da bakin waƙoƙin shi ne da ke so lokacin a lokacin na tana da aka ce ya aure raina ya ɓaci ina shekara tara fa raina ya ɓaci Allah ya kyauta kuna da yawa a ce muna da yawa ga wani um, Ibrahim mai dala yake ce ya kamata ku da kun ba shi nazir ya mana waka domin mu ji muryarsa amma tunda kun yafe uh, sai kuma to kai da kada dai ka damu insha Allah zai mana ai yace mun biyo shi mun biyo shi mm. bashi daga To yanzu ƙarshen shirin muke nan sai kuma mako idan Allah kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau da Ibrahim Jarmai da ya haɗa mata Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bugaji daga nan Washington DC ke muku sallama Assalamu alaikum. Masu wasanni ba ta ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta. wasan kokowa ba ta mance ba